This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita ishirin da biyar da mita sittin ko kuma ku ji shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol fm da fm nomad da kuma niya fm ko kuma ku ji mu ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ta ce halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya Bayan labaran duniya muna tahe da rahotanni uku, ɗaya daga jamhuriyar Nijar game da kammala rajistar alhazan bana, biyu kuma daga Najeriya, ɗaya daga jihar Borno, ɗaya daga jihar Filato. Bashiru Shitu Isa zai taya kushan hantsi da waƙar aiki. Yau sharhin jaridun Nijar ya shiga mala da watan za a gahorce mu amma muna tahe da ra'ayi daga bakin mai shi da kuma nasihar Ramadan, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga labaran an ci gaba da aron gama da asubahin yau talata a misira duk da kiran da shugaban wucin gadi na kasar ya yi da a kwantar da hankali a daina tashin tashina magoya bayan haɓararren shugaban kasar mohamed morsi sun gwabza faɗa yau talata kusa da jami'ar alkahira da ke giza inda 'yan sanda suka shiga tsakani 'yan sa'o'i kafin nan shugaban rikon kwariya, adil mansur ya yi jawabi a tashar talabijin ta ƙasar, inda ya shaida wa misirawa cewa suna buƙatar sasantawa da juna idan ana son ƙasar ta ci gaba aron gama da aka yi tsakanin magoya baya da 'yan hamayya da mr morsi ya yi sanadiyar kashe mutane hudu waɗansu da dama kuma suka ji raunuka Dubin dubata 'yan ɗariƙar Katolika ne suka yi dahihi wajen marabtar Roma Francis jiya Litinin lokacin da ya isa Brazil, suna bin jerin gwanon motocin da ke ɗauke da Roma zuwa birnin Rio de Janeiro a harkon ziyarar mako guda da ta kai shi ƙasar. Hotunan bidiyo sun nuna jami'an tsaro suna ƙoƙarin shawo kan dandazon mutanen da ke cike da ɗoki a wurare da dama, yayin da Roma ya safkar da gilashin motar da yake ciki domin taɓa waɗanda suka iya kai hannu. wata mace ta miƙa ma Roman ɗan shekaru 76 jinjiri ya yi mishi sumba kahin ya maida mata shi. Shugabar ƙasar Brazil Dilma Rousseff da kuma waɗansu ƙusoshin gwamnatin ƙasar da dama sun gana da Papa Roman haihuwar Argentina wanda aka raɗa ma sunan Francis kuma tsohon limami Jorge Bergoglio lokacin da yake safkar jirgin sufuri domin fara ziyarar shi. daga baya masu zanga-zanga suka hito mu gama da 'yan sanda a kohar hwada inda aka yi bikin marabtar paparoma rahotanni daga wurin bikin su nuna cewa ana zanga-zanga ne domin nuna haushin shugabannin kasar brazil amma ba paparoman ba a wata daban kuma 'yan sanda a jihar sao paulo ɗaya daga cikin jihohin da paparoman zai ziyarci wata majami'ar katolika cikin wannan makon sun ce sun warware wata karamar nakiya da aka ɗana a wurin ajiye motocin da ke majami'ar da zai ziyarta. To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawayen ƙasar Siriya sun ce suna samun galaba a arewacin ƙasar kwana ɗaya bayan samun koma baya kusa da birnin Damascus. Ƙungiyar da ke fafutukar kare hakkin Siriyawa da ke da cibiya a Burtaniya ta bayyana jiya Litinin cewa da karun' 'yan tawaye sun kwace ƙauyen Kan al-Assal da ke wajen Aleppo. Ana ci gaba da faɗa kusa da ƙauyen yayin da rahotanni ke nuni da cewa dakarun sojan Siriya sun kai hare-hare da ta sararin sama. Kan al-Assad ta kasance wani gari mai mahimmanci a yunkurin kwace ikon Aleppo. 'Yan tawaye da kuma gwamnatin Siriya suna zargin juna da amfani da makamai masu guba yayin gumuzin da aka yi a cikin wurin cikin watan Maris da ya sanadiyar mutuwar mutane talatin. rahoton samun galabar da 'yan tawayen suka yi ya zo kwana ɗaya bayan da dakarun 'yan tawaye suka yi garuma asara dakarun gwamnati sun yi wa 'yan tawayen kwantan bauna ranar lahadi a garin adra suka kashe mutane 49 a wani gumuzu da suka yi 'yan tawayen siriya suna fama da faɗan cikin gida da fito mu gama da dakarun mayaka da suka hada wato suka haɗa kai da su da nufin hamɓar gwamnatin shugaba bashar assad a wata daban kuma jiya litinin mataimakin firayim ministan kasar syria kadri jamil ya tafi birnin moscow domin ganawa da ministan harkokin kasashen ƙetare na rasha sergei lavrov lavrov ya ce rasha ta hakikanta cewa gwamnatin kasar siriya da kuma 'yan tawayen za su ɗinke barakar da ke tsakaninsu ne kawai ta hanyar tattaunawa Jami'an Birtaniya sun ce Yarima William da matar shi Kate sun sami ɗa namiji ɗansu na farko kuma magajin masarautar Birtaniya. Sanarwar da aka bada a hadar Kensington ta ce an haihi jinjirin ne jiya Litinin da yamma kuma nauyin shi kilo uku da dugu takwas. Hadar ta kuma bayyana cewa Kate da jinjirin suna cikin ƙoshin lahiya kuma sun kwana a asibiti. A cikin wata gajeriyar sanarwa da Yarima William ya bada ya bayyana cewa muna cike da farin ciki. an kwantar da dashes ta cambridge ne a asibitin st mary da ke tsakiyar birnin london jiya da sahi inda ɗaruruwan tashoshin yada labarai na ƙasa da ƙasa suka kafa sansani bayan haihuwar jinjirin prime minister david cameron ya bayyana shi a matsayin wani lokaci mai mahimmanci ga birtaniya ya ce suna alfahari da kuma farin ciki matuƙa. labaran duniyar kenan kuka saurara. Hukumar alhazan kasar jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar kammala rajistar sunayen maniyyatan bana a yayin da wasu kamfanonin jigilar matahiya ko kuma maniyyatan ke korahin cewa an yi saurin rihe rajistar daga Nyamai ga Abdullahi Mamman Amadu. saɓanin maniyata dubu goma sha biyar da aka baiwa Nijar a shekarar bara a bana hukumar alhazai ta jamhuriyar Nijar ta ce maniyata dubu goma sha biyu ne kawai za su leƙa zuwa ƙasa mai tsalki wanda kawo yanzu hukumar ta kammala rubuta sunayen waɗanda suka cancanci zuwa ƙasa mai tsalki domin sauke farali. Tun daga farko dai hukumar ta kayyade a ranar ashirin ga watan nan da muke ciki a matsayin ranar karshe da kowane maniyaci ya kamata ya rubuta sunansa. Muhammadu Umar Hafiz jami'in hulɗa da jama'a ne a hukumar alhazan jamhuriyar Nijar. Wannan wa'adin da muka keɓe na rajistan maniyata na bana mun kai karshen shi kuma alhamdulillahi maniyata sun rubuta. Yanzu aikin da ke gamanmu dai a wannan lokaci shine ta horo na alhazai. kuma ta eh, gyara musu takardu. Batun dakatar da rubuta sunayen maniyyatan na ci gaba da rikirkita hankalin wasu kamfanonin mahajjata musamman ma idan aka yi la'akari da halin da jamhuriyar Nijar take da shi na mabukata zuwa ƙasa mai tsarki, to amma kuma wani bi halin zuwa yakan yi wuya. Madam Mummuni Hajiya Hadiza jami'a ce a wani kamfanin dillancin jigilar mahajjata da ake kira Baitul Islam. Mu dai muna fatan a ce da an ƙara wa'adin nan kaɗan. Abin da ya sa mutane a nan Nijar kowa ya san dai bana dai fi sabilillahi dai an yi tauri kaɗan gaskiya mutane mahi yawa masu zuwa maka ba masu mutane bane masu hali sosai talakawa ne kenan suke ajiye ɗan kuɗinsu kaɗan da ɗiyansu da suke ƙasashen waje da menene suke aiko musu amma bai kamata ba a ce kamar Nijar ƙasa kamar Nijar an rihe mishi lokacin zuwa haji. A shekarar bana dai gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauko a kanta alƙawulla daga mahukuntan Saudiya na cewa a bana za a kauce duk wasu laihukan da alhazan jamhuriyar Nijar ke yi a ƙasa mai tsarki musamman ma idan aka yi la'akari da yawan laihukan da wasu kamfanonin jigilar mahajjata suke yi a ƙasa mai tsarkin. To amma sai dai ba nan gizo ke saƙa ba a cewar Alhaji Salisu Rabiu sakataren kungiyar masu kamfanin jigilar mahajjatan jamhuriyar Nijar da ake kira Sinapel. To matsala inda take wajen kuɗi, alhazan Nijar ba su tashi da wuri su kawo takardu su kawo kuɗi. Sun saba da sai bayan azumi ko bayan eh, damuna da sauransu. To wannan ko hala ya kamata gaskiya eh, a bar shi. Garin fi sauran kasashen duniya sahunsu. Inda yanzu ka ɗauki misalin Nijeriya da Senegal da Cote d'Ivoire tun yaushe alhazai sun zuba kuɗaɗensu Eh, sun kammala komi harka takardu suna jiran in lokacin su har tashi mu ko sai mutum ya zo zuba takarda eh, ya zuba jika ɗari sai ka sai da wata saniya ko ko in ka buɗe rumbu sannan ka zo ka tai haji cewa aka in ka samu kuɗi Allah ya ya maka arziki ka zo ka ka masa kiran shi Abdullahi Mamman ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai Daga jihar Borno kuma ga Haruna Dauda biyu da rahoto a kan ziyarar da gwamnan jihar ya kammala kwanan na kasar Sin wato China da kuma irin albishirin da gwamnan ya koma ma al'ummar jihar shi da shi. a makon jiya ne dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya dawo daga ziyarar da ya kai kasar china tare da tawagarsa da sau kwashe kusan kwanaki goma a kasar na sin wanda shatima ya dai ziyarci kasar na china ne don gayyato kamfanonin da za su zo taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin jihar da ya fama da tashe-tashen hankula da kuma ya sanadiyar durƙushewar harkokin kasuwanci da ma na zamantakewa bayan dawowa zuwa najeriya ne dai sai na tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar borno shawara kan harkokin yaɗa labarai da sadarwa alhaji isa umar gusau wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin tawagar gwamnan zuwa ƙasar na China. Ko ne dalilin su na fita zuwa ƙasar China don gayyato waɗannan mutanen? Sai an sami ni da cewa idan kana neman ci gaba ma al'ummarka to ya zama wajibi ka je ka samu ka je ƙasashe inda suke da wannan wato kimiyya da fasaha wanda suka ɗare ka. Alhaji Gusau ya ce a yanzu hakan gwamnatin jihar Borno na shirin kai wasu 'yan jihar zuwa ƙasar na China don koyo aikin gine-gine. Misali kaga kwanaki akwai lokacin lokacin da aka ji aka halbe wani ma'aikaci na 'yan china nan gaba ɗaya suka bar jihar borno sai zama da duk ayyukan da suke yi sai suka tsaya dalilin haka gwamna ya ce to ba abin da ya dace illa a ilmantar da matasa na jihar borno wanda already sun riga sun je makarantun su sun samu digiri ɗin su fannin aiki to aka shirya jajjaniya da wannan kamfani za a ɗebe wasu daga cikin su a kai su su zauna tare da wannan kamfanin a china duk inda kamfanin take ayyuka su shiga cikin ayyukan su ga aikin zahiri yace gwamnatin na shirya shirin kawo wasu injinan sarrafa tumatiri da barkono da kuma wasu kayan ɗanye da za a dinga sarrafawa a nan gida sabanin yadda ake yi a yanzu saboda matsalolin da muke samu yanzu na tsaro wani lokaci sai ga mota mai maimakon kwana ɗaya ko kwana biyu sai ya yi wajen sati ɗaya kaga tumatir ɗin ma ya ruɓe sannan kuma banda ruɓe wanda ya yi idan muka ɗauki tumatir ɗin nan aka kai shi wani wuri sai kaga wannan sai kaga wani ya zo ya sai su ya fitar da su waje ya je ya sayar kuma kasashen wajen nan idan suka saya za su je su sarrafa tumatir ɗin sannan su kawo su sayar mana da tsada to gwamnati ce to maimakon wannan me zai hana a buɗe kamfani a wayannan wuraren inda ake wannan noman to wayya yan jihar Borno ke kallon irin wannan yunkuri na gwamnatin jihar dan gayyato irin waɗannan ƙwararru zuwa jihar sunana Ali Usman Zarma gaskiya wannan yunkuri ne mai kyau wanda in aka muka samu shi a nan Maiduguri zai taimaka mana ba ma mu mutane Maiduguri mutane Najeriya ma at large gaba ɗaya zai taimaka musu dan ko muna noma sosai more special kamar noman shi tumatur din nan mat meanwhile in ai noman sa ban da industry wanda ake sarrafawa at end of day sai a kwasa nan a tayi da shi har in Allah ya kaddara kan cewa mai girma gwamna an kawo wannan industry din nan a nan kagan ku za mu shi a farashi mai rahuza sauki ta zo mana tuwonka miyanka sunana dai Umar a gaskiya alhamdulillah wato kuma abu ne wanda matuka mun ji daɗin wannan abun abu ne wanda ba mu yi mamaki ba wai wani zai zo mai suna gwamna a Borno har yayi wannan tunanin wasu 'yan jihar Borno kenan ke bayyana bayyana ra'ayinsu game da yunkurin gwamnatin jihar borno na gayyato ƙwararru daga ƙasar china da su kafa kamfanoni da kuma koyar da matasan jihar irin ayyukan noma da na gine-gine da ma samar da wutar lantarki haruna biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Daga jihar Plateau kuma ga Zainab Babaji da rahoto akan matakin da matasan yankin Kabon suka ɗauka na hana sarrafa wata muguwar barasar da ake kira goskolo kuma sun lashe takobin hana saida ta da ma shanta baki ɗaya. To Zainab kanki nisa ko mecece ma ita wannan gwaskolon? Goskolo wata barasa ce da ake haɗe-haɗen wasu nau'o'in barasar kwalba da aka fi sani da hot gami da kwayoyi masu gusar da hankali da tabar wiwi da ogogoro da wasu sinadarai da ake cakudawa da matasa ke sha mai gusar musu da hankali zuwa haukatarwa da ma mutuwa. Shugaban kungiyar matasan yankin na Kabon Chris Juan Rafael ya shaida mun dalilin su na ɗaukan matakin hanawa da shan wannan muguwar barasar. Ta hana matasa gaba da iya yin wani abu. Matasa suna shan wayan abun sai su je su imi a kantunonin goskolo din nan suna sha ya kawo lahani da dama mutane sun mutu wurin nan da ake sadda wayannan su goskolo zaka ga mutane iri-iri sun rame gaba daya sun zama suwa zalla to a nan mun duba in ba mun yi wuni abu a kai ba to hakan ne za mu yi fama muna mutuwa To baka gani idan kun hana a nan yankin Kabo matasan za su iya zuwa wani wayansu unguwanni da ake dafawa su saya su sha? Ba wai ba za su ya su je wuni guri ba, amma muna rokon dukan yankinonin da suke kusa da Kabo su doki matakin da muka dauka. Ai ta kori su har ma a hana gaba daya kuma muna rokon gwamnati su yi wani abu domin mu ba mu son mutane suna zuwa kaman hukuma suna ce mana wai mu bai kamata mu ba. Shi ma wani matashi daga yankin na Kaban ya ce sun yi asarar matasa da dama a sanadin shan goskolo. Sunana James Samanja ba za mu saya mu gan abin da za mu iya maganta yana ci mana tuwa kwano ba. Dole mun tashi mu nema magani shine mun ce to mu nan ya ishe mu daga yau a bar sarwa ko dafawa ko sha a community mu. To muna da hanyoyi da mun riga mun fara shiryawa da za mu jawo matasan nan su dawo gida. Hanya na fari shine bayan mun hana shan wannan abun a nan community na biyu za mu nima drug law sai mu kira musu waɗannan matasa su ba su shawarware a hanyoyin da ya kamata su bi da rayuwarsu ba sai tare da wannan gwaskolon ba da kuma taimakon jami'in tsaro na kwarai za mu ci ma burin wannan matsalan da muke da shi. Mr. Francis Son wani mai gidan haya ne da ake sarrafa gwaskolon a gidan nasa. jiya da suka zo yan anguwa da sauransu na ce su shiga wurin don dama ne haya na bayar ban bayar da rayukan mutane na bane su a bincike shi wanda yake wurin idan haka ne nashin a kama shi a tafi da shi an kuma dawowa na yamma an same shi da shi na ce a yi gaba da shi karin kaina na rasa yan uwana da yawa dalilin shi gwaskolo din tun a can baya gwamnati da sarakunan gargajiya sun yi yunkurin hana sarrafawa da shan gwaskolon sai dai an samu sakaci wajen aiwatar da dokar basaraken gargajiya a yankin na kaban danyam chuangom ya ce yanzu gari ya waye yara za tashi ba zuwa makaranta ba aikin noma ba koyon aikin hannu ba ma taimake iyayensu dukan iyayensu ma fada da juna in sun ji wuna bu ya tashi a wani guri don saboda eh, drugs da suke shan nan su goskolon nan sai su tashi kawai za a so kin ga irin su matsalolin kenan kamar yadda muka fara wannan so haka za mu bi wurare mu san cewa ba ma maganin shi ma gaba daya ita barasar goskolo da banda sanadin rasa rayuka da dama da ta yi ta taka rawa sosai wajen tashin hankalin da aka yi ta fama da su a jihar ta plateau a lokutan baya abinda wasu ke ganin kauda ita daga tsakanin al'umma yana da fa'ida matuka zainab babaji Murya Amurka daga Jos a Najeriya. Yan uwa a kiyaye a daina sha a yi bayi ana ta hada hanya haka ba kyau. Me sanya shi maganin mura ko kuma kun sha ku yi baye? To Allah ya kyauta, ka mu ci gaba ga Bashir Isa Shitu. mu tashi mu kama kanmu murin da aiki mu bar yanga a kan sunnar na aiki haba ko da bacci ko da baki ki za ka yi arzikin ijiya a banki ka nemi da kanka karkafa ke a ɗaki kana neman abin sanya mabaki ku tashi muka makan mulin ga aiki mu bar yanka akan sundan ma'aiki habara ku da bacci ku da baki bisa kai arzikin ijiya a banki ka nemi da kanka karkafa ke a daki kana neman arzikin ya mabaki ku tashi mu nemi ayyukan da za mu yi himmar ayyuka ba ta garago akwai noma da kiwo kasuwanci laifin kwadago da kola dunki da tallar maganin kirki da tebo karantarwa da kafinta da yara karen mota ba da murnar da tuki da masu tashi mu kama kanmu mu ringa aiki mu bar yanga akan sunnar ma'aiki haba rago da barci ko da baki za ka yi arzikin ijiya a banki ka nemi da kanka karkafa ke a daki kana neman abin sanya muna da kira da tsara yan uwanmu ga guntayen da sun fi cika garin mu ya bugari mu kutu bagule na ƙwaho da girman kai da aiki banda zambo kusan turan da ma kuka so ku koya sun baza aiki kana sun kare wannan waken A gaida Bashir Shiti Isa na jamhuriyar Nijar, yau sharhin jaridun ƙasar jamhuriyar Nijar ya shiga mala da fatan za a yi mana ahuwa, amma ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo Amerika mai magana suna na Salisu Fulun daga Shilele jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. ina taya al'ummar musulmi kama azumin wannan wata na ramadan sashen hausa na mura amerika ina ta faɗin ra'ayi na ban jan kuna faɗi to allah ga ra'ayi na nan a same shi BOA Hausa sunana Amadu Abacha Macina daga jihar Yobe a nigeria To yau zan yi kira ga mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam da yawa Allah yawa annabi ya taimaka mana ya gyara mana wannan hanya na mu tsakanin karamar hukumar Macina zuwa karamar hukumar Nguru. saboda hanyar ya gama lalacewa wallahi tallahi ana yawaita yin hatsuwa da rasa rai a wannan hanya kuma tafiyar da muke ci awa ɗaya yanzu sun sha awanni biyar muke rasu hanyar ya gama lalacewa wallahi tallahi muna shan fakar wahala da azaba ta inna ne a wannan hanya a taimaka mai dan tsaron annabi a gyara mana wannan kwalta tsakanin karamar hukumar macina zuwa karamar hukumar guru saboda mu samu sassauci rayuwa dan Allah dan annabi a taimaka mana wannan hanya gwamnan jihar Yobe Ibrahim Kaidam na gode ni ne Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya kuta tare lafiya BOA Hausa Assalamu alaikum sayin Hausa na muryar Amurka mai magana ɗan kaka CEO mai gado da Katifa Kogwar Kanawa karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sayin Hausa na muryar Amurka ku gaya mutanen Masar cewa to burin ba zai cika ba domin ku Allah ya zaba musu shugaba amma saboda tsabakin musulunci an ce ba a son sa an masa bore an haɗa baki da sojoji sun kwace masa mulki to saboda haka yanzu zaman lafiya aiki a ƙasar ko a'a ne ake yi saboda haka wannan ya isa ishara a duba abin da ya faru a Iraki da libya da makamantansu shin da ake suke yi yanzu ko me suke yi saboda haka ya kamata a yi hattara mai magana dan kaka sigo mai gado da katiba kwagwar kanawa karamar kuma gezawa jihar kano a nigeria. salamu alaikum daga mai sauraron ku yau da kullum alhaji ibrahim muhammad karamar hukumar takun jihar taraba don allah ma'aikatar biyoyi ina roƙon ku albarkan wannan wata mai alfarma ku bani dama ku sa wannan sako na wasa a taimaka mun da allah samu ina mai mika kuka na ga mai ginuwa mai rikon gwamnan jihar taraba alhaji garba umar btc ya mana alkawarin asibiti a karamar hukumar takun wallahi har yanzu abun ya gagara kuma muna ta fama sa ido muna masa addu'a da allah ya sa tuna da mu a buɗe wannan asibiti zama goron sallah gare mu allah kuma ya tashi riko ya taimaka mana da asibitin takun a gama mana su na gode daga mai sauraron ku alhaji alhaji muhammed karamar hukumar takun jihar taraba najeriya na gode mai magana bashir magaji sanda daga kalmar hukumar kunkure ta jihar Kano a tarayyar Najeriya. Shin don Allah ina so a da dama domin in tambayi gwamnatin jihar Kano dangane da abincin ciyarwa da muka sani a waccan gwamnatin da ta shuɗe ta bari ake bayarwa a duk wata Ramadan irin wannan wata mai albarka. Shin don Allah mai girma gwamna ina wannan kuɗi na al'ummar jihar Kano da aka ware domin ciyar da bayan Allah aka karkatar da su yake shiga domin yau gashi mun kwana kusan goma sha uku a cikin watan azumin ramadan amma ba mu ga ko da kwayar kwallon shinkafa ko kosai ko wani abu ne da ake bayarwa na wata talakawa ba shin da haka ake gwamnatin adalci da girma gwamna da fatan za a duba wannan al'amari daga bashir magaji sanda a kure ta jihar kano a tarayyar najeriya na gode Yanzu kuma daga Sokoto birnin Shehu ga Malam Muhammadu Bakiru Gulma da nasihar Ramadan. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shi fa azumin ramalana ba yini da yunwa ne azumi ba abinda ake nufi da azumi ba kai ne da yunwa ba kamar yadda muka ji wata boyar Allah ta faɗa a cikin suratul maryam tana cewa inni nazartu rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya maryam take cewa ni na ya alwashin azumi ga Allah mai rahama to ba azumi take nufi ba na yi alwashin zan kame baki na ba zan yi magana da kowa ba an ta fassara cewa nazartu rahmani sawman to abin da ya fassara shi falan al yawma insiya ba zan yi ma wani dan adam magana ba a yau to ka nan wannan ya nuna ashe azumi kama baki a azumi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu wa sharabahu duk mutumin da ke dauke da azumi barbai kiran ƙarya ba barbai aiki da kiran ƙarya ba barbai wasu ayyuka na asha ba to wani gace na annabi kamar Allah ya ce kai Allah bai ma da bukata ga barin horarsa da barin karin kuma loje ci abinci ne ma tunda bai iya kama baki ne to kashi ma azumi kaga an nemi shi wani gace ne ana nuna cewa wato lallai shi hattara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki fara cikin wani hadisi na cewa rubba sa'imun laysa lahu min siyamihi illa al da yawa mai azumi zai yi azumi amma ba shi da komi ga azumin sai yunwa yunwa ɗaya ya tahi da ita saboda ya cinye ladan azumi ga bacin jama'a ya cinye ladan azumi ga yaudara ya cinye ladan azumi ga wasu ayyuka waɗanda za a ɗauki azumin a yi gwanjonsa a yi auction ɗinsa ga wasu don haka wannan yana nuna mana azumi ba wai ɗai kama baki ba a'a abin da aka nufi duk wani abu da Allah subhanahu ta'ala a bari musulmi shi kokari ya kaurace masa kuma ya rage surutu sannan ya gaba da yawan yawan zikiri da ambaton Allah subhanahu ta'ala. Allah Ubangiji ya sa mu dace yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da takaitattun labaran duniya. An ci gaba da gama da asibahin yau talata a Misira duk da kiran da shugaban wucin gadi na kasar ya yi da a kwantar da hankali a daina tashin tashina. Magoya bayan hambararren shugaban kasar Mohamed Morsi sun gwabza fada yau talata kusa da jami'a alkahira da ke Giza inda 'yan sanda suka shiga tsakani. 'yan sa'o'i kafin nan shugaban rikon kwarya adli mansur ya yi jawabi a tashar talabijin ta kasar inda ya shaida wa misirawa cewa suna buƙatar sasantawa da juna idan suna son ƙasar ta ci gaba dubin dubatan 'yan ɗarikar katolika suka kai da fifi wajen marabtar papa roma francis jiya litinin lokacin da ya isa brazil suna bin jerin gwanon motocin da ke ɗauke da papa roma zuwa birnin rio de janeiro a farkon ziyarar mako guda da ya kai ƙasar. hotunan bidiyo sun nuna jami'an tsaro suna kokarin shawo kan dandazon mutanen da ke cike da doki a wurare da dama yayin da fafaroman ya saukar da gilashin mota da yake ciki domin taba waɗanda suka isa iya kai hannu wata mace kuma ta miƙa mashi shi fafaroman ɗan shekaru saba'in da 76 jinjiri ya yi masa sumba kana ya maida mata shi 'Yan tawayen ƙasar Siriya sun ce suna samun galaba a arewacin ƙasar kwana ɗaya bayan samun koma baya kusa da birnin Damascus. Ƙungiyar da ke fafutukar kare hakkin Siriyawa wadda ke da cibiya a Birtaniya ta bayyana jiya Litinin cewa dakarun 'yan tawayen sun kwace ƙauyen Kan al-Assal da ke wato wajen Aleppo. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin noma tushen arziki wanda nake gabatarwa. A cikin shirin za ku ji ci gaban bayanin da Profesa Armaya Uhamisu Bici yake yi a kan noman kihi. yanzu a madadin grace alheri abdu da diodone cubahiron da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu mr nelson lopes ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.